wa ashadu anna muhammadan abubu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukari wanda shine mafi ingancin littafi bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a yau za mu tashi babu duku muna cikin kitabul magazi babu dukulin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'la makka bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة باب شكم من زن الله صلى الله عليه وسلم دقشان سمن مكة وقال الليث حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر أولك ببن صحابي عبد الله بن عمر Allah ya ƙara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqbala yawm al-fath min a'la makka lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanto ranar fatahu makka daga can saman makka ala rahilati akan abun hawansa an gane ku ya fuskanto daga can saman makka akan abun hawansa murdifan usama ibn zaid yana mai goya usama dan zaidu shin dama ya halatta mutum ya goya wani akan rakumi ko ya goya wani akan doki ko ya goya wani akan jaki to a wannan zamani ana hawa mashin ya halatta idan mutum ya hau mashin ya goya wani akan mashin ya halatta ga biyayyen halitta wanda da shi muke koyi ga shi nan ya hau kan dabba kuma ya goya ma ɗan zai radiyallahu an sannan akwai hadisai da dama da suka nuna cewa idan har dabban yana da girma kuma yana da ƙarfi ana iya yin 3 in 1 amma idan dabban bai da ƙarfi ba ya halarta a tilasta ma dabban ya ɗauki mutane masu yawa an gane ku Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya hana ɗan adam ya cutar da ɗan adam haka Allah ta'ala ya hana ɗan adam ya cutar da dabba saboda doron nassin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa la zarara wa la dirar ba cuta ba cutarwa kada ka cutar da ni kada in cutar da kai an gane wannan ko saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanto daga wato ranar fatawa makka daga can saman makka akan abun hawansa yana mai goya usama dan zai radiyallahu an na'am wa ma'ahu bilal kuma tare da shi akwai bilal radiyallahu an wa ma'ahu usmanu ibn talha ibn al-hajaba tare da shi akwai usman ibn talha daga cikin masu kulawa da ka'aba sun an ce al-hajaba su ne mutanen da suke kulawa da ka'aba an gane ku suke baiwa ka'aba tsaro suke kuma ainihin tsabtace ka'aba to shi usman bin talha shine wanda makullin ka'aba ke hannunsa hatta anaka fil masjid har sai da manzon Allah ya gurfanar da rakumi a masallaci kuma inda ya shiga da rakumi masallaci har ya gurfanar da shi ya halatta a shiga da rakumi masallaci a gurfanar da shi eh rakumi shin rakumi yana da tsarki raƙumi yana da tsarki ya halatta a gurfanar da shi a masallaci hatta a naka filmarci har ya gurfanar da shi a masallaci to ya zo ya fi ɗari ba yaya fi ɗarin rakumi yaya kashin rakumi mai tsarki ne ko na jasa? mai tsarki ne ko kama kuma yaya tsabtan masallaci ana buƙatar masallaci ya zamanto mai tsabta ba a son datti a masallaci na fitsarin rakumi yana da zarni sosai idan har rakumi ya yi fitsari a masallaci to zai damu mutane da yawa kuma ji wannan to nan da aka ce ya gurfanar da shi a masallaci kenan ya san cewa wato rakon ba zai yi fitsari ba ne zai iya yiwuwa su masu hawa raƙumma ila sun san lokacin da raƙumma ke kashi da fitsari an gani sun san cewa kila da safe idan raƙumi ya yi fitsari sai ya kai lokaci kaza bai ƙara yi ba to zai yi wa shi da dalili an gani wannan ku ya san ko ya kawo shi masallaci ba maganin fitsari ba maganin bayan gida shi ya sa manza Allah ya gurfanar da shi a masallaci ina fasan gane wannan aha fa amarahu an ya atiya bi miftahil bayt sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci Usman bin Talha ya zo da mabudin ɗakin Ka'aba a gani yawancin a jahiliya Usman bin Talha suna daga cikin wato gidansu su ne gidan da makullin Ka'aba ke hannunsu to yanzu gashi an ci su da yaki kuma Usman bin Talha a lokacin bai musulunta ba to sai manzo Allah ya ce ya kawo makullin Ka'aba kenan kamar an kwace kenan annabi gashi ya karba zai karɓi makulli فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد تكافلنا ابن هجر الأسقلاني الله يمسى رحمه yana kokarin yayi sharhin wannan magana na fa'amarahu an ya atiya bi miftahil bait cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya zo da mabuɗi na ɗakin Ka'aba to abdurrazak ya ruwaito da imamu tabari an gani daga bangarensa daga ainihin mursal na ainihin zuguri cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa usman ranar fatawa makka ya ce wa usman bin dalha itini bi misahil ka'aba ka zo min da mabudi na ka'aba an gane ko sai ainihin usman bin dalha sai ya yi jinkiri sai yake zuwa da makullin da wuri annabi ya jira ya jira ya jira usman bin talha bai zo da shi ba manzan Allah kuma gashi nan wa rasulullahi yantaziru alhali sai ga manzan Allah yana ta jiransa annabi yana ta jiran usman bin talha hatta innahu la yatahaddaru minhu misl al-tuman min al-ard har ya zamanto gumi yana ta kwararowa daga jikin manzan Allah kamar lu'ulu'u annabi yana ta jira yana ta jira har annabi ya yi zufa saboda jiran shi wannan bawan Allah sai annabi yana cewa ma ya su wai menene abin da ya tsare shi ya sanya har yanzu bai kawo makulli ba fasa'a ilayhi rajul sai wani mutum daga cikin sahabbai sai yayi gaggawa ya tafi wajen Usman bin Talha an gani cewa an ce ka kawo makulli ita kuma sai ga wata mata daga cikin matar da makullin na hannunta an gane ku ita ce uwar usman bin dalha mahaifiyar usman bin dalha din an gane sunanta sulafa bintu sa'id sai ita tana cewa in akhadhahu minkum la yudikumuhu abadan in ka yarda ya kai usman in ka yarda muhammadu ya kwace wannan makulli daga gare ku wannan makulli muhammadu ba zai ƙara baku makullin ba har abada kada a bashi an gane ai ita tana ganin kada a ba manzan Allah wannan makullin to manzan Allah falam ya zalbi ha hatta a datin bisa manzan Allah bai gushe ba ya matsa ya matsa ya matsa har ya zama to ita wannan mata ta bada wannan makullin akan dole an gane fa faja'a fa fata sai manzan Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam sai ya bude ka'aba sun madakhala albai sannan sai shiga cikin ɗakin ka'aba an gani ya buɗe wannan ƙofa na ɗakin ka'aba ya shiga ciki shi wannan ɗakin da ake cewa duk mutumin da ya shiga sai ya mutu haka ake cewa an ce duk mutumin da ya shiga wannan daki insha Allah ba zai fito da rai ba to manzo Allah ya shiga wannan wajen to da manzo Allah ya shiga a sun makaraja sannan sai ya fito fajalasa inda siqaya faƙala aliyu sai manzo Allah ya zauna a wajen inda ake shayar da mutane mahajjata wajen da ake ɗibo ruwan zamzam a shayar da mutane faƙala aliyun sai aliyu gina bi ɗalibi ya ce inna uqtinan nubuwa wasiqaya wal hijaba yace mu yanzu manu Hashi, mun samu rinjaye akan sauran al'umma mu an bamu annabta an bamu shayar da masu aikin hajji an ba mu kulawa da ka'aba yanzu wa'annan abubuwa guda uku yanzu ya zo hannunmu ku fahimci wannan a fahimci wannan karatu da kyau kun san da can su shawa suna da siƙaya su banu hashim suna da abin da ya shafi shayar da masu aikin hajji kama abin da ya shafi hijaba kulawa da masu aikin hajji a kulawa da ka'aba yana hannun waye yana hannun banuwa yana hannun usman bin talha an gane ku shi usman bin talha shi ne yake kulawa da wannan wato kabilansu su ne masu kulawa da wannan abun an fahimta to shi kuma aliyu bin abi talib sai ya yi wata magana shi ya ɗauki magana magana ne mai sauƙi an gani bayan an karɓi makulli a hannun usman bin talha sai aliyu ke cewa alhamdulillah mu yanzu banu hashim an ba mu annabta an ba mu shayar da masu aikin hajji an ba mu makullin ka'aba na mu ina fasan gane wannan to me kuke tunanin zai faru kuna ganin wannan magana na aliyu akwai maslaha duk da cewa wato manzan Allah ya samu galaba akan larabawan amma wannan magana na aliyu alhamdulillah an ba mu annabta annabta ya zama namu shayarwa ya zama namu sannan kulawa da ka'aba namu nan an kwace komai an gane yanzu ka'aba ba wani mutum mai iko akan ka'aba sai banu hashim to nan wajen ko an musulunta to za a dinga kus na kabilanci kus na ɓangaranci. kuma duk abin da aka ba da kofa na kus kus to barna yakan shiga za ga abu kamar mai sauƙi ne to a hankali karkashin kasa ana maganganu ana maganganu sai ga ainihin wannan ƙananan maganganu ya kawo rabuwan kan al'umma kuma da zaran kan al'umma ya rabu to samun nasara al'umma yana da wuya ina fatan gano wannan shi ya sanya da zaran in shugaba ya shiga shugaba in ya ɗanji ana kus-kus-kus kan wani abu ya kamata ya yi sauri ya tara wannan abu idan bai tare shi ba to wannan abin yana iya rusa mai da awa gaba ɗaya an gane to lokacin da aliyu ya faɗi wannan magana manzan Allah bai ɗauki maganar da sauƙi ba an gane wannan ko sai yake cewa sai aliyu ke cewa ma abin da ma ƙaunin bi a'a zami nasiban minna babu mutanen da suka fi mu girman rabu ba mutanen da suka fi mu mai girman rabu kenan banu hashim sun fi kowa fakari annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi sai ya kyamaci me sai ya kyamaci wannan magana tashi annabi sai ga wannan magana fa aliyu bai san hadarin ta ba summa da'a usman sai manzo Allah ya kira usman bin talha fa dafa'a bifta ilayhi sai manzo Allah ya mika mai makullin yace ina usman bin talha yake to makullin na karba ku ne za ku ci gaba da kulawa da ka'aba yanzu yaya kaga ya toshe wannan shubha mai girman gaske wanda aliyu ya buɗe kofa yana so ya nuna kabilan banu hashim sun fi kowane kabila daraja sali ya ce to ai yanzu sakkwatawa tun da dai shehu dan gobe ya samu nasara sakkwatawa su ne suke da ƙarfi akan kowa ba wanda yake da iko sai sakkwatawa to sauran ƙabilun hausawa suna nan suna ok mun zage zage banza ne ko katsinawa ko eh ku ba kowa bane kana ba kowa bane ko za ku sani to irin wannan sai kaga ya kawo rabuwan kai tsakanin kabilu irin wannan shine abin da manzon Allah ya yi magani ya kira wannan Usman bin Talha ya mika mai ba kullum an gane ku a sannan Ibn Abi Shayba ya ƙara ruwaitowa ta hanyar Muhammad bin Amr an Abi Salma zuwa dai can ƙarshe an gane an karbo daga safiya bintu shaiba take cewa lokacin da manzan Allah ya sauka ma'a ka'aba wasu ma'annan na mutane suka samu nutsuwa kharaja hata ja albai sai manzan Allah ya fito har ya zo ɗakin ka'aba fasafa biji sai ya yi tsawafi a ɗakin ka'aba za qaza tawafu yayin da ya ƙare tsawafinsa da a Usman bin ɗalha sai kira usman bin talha fa akaza minhu miftah al-ka'aba sai ya karbi mabudin ka'aba daga gare shi sai annabi ya sa aka bude ka'aba sai ya shiga cikin ka'aban Sun waqafa ala babil ka'aba sannan sai ya tsaya kofar ka'aba fa ba sai ya kuduba qala bin isaac wa hadathani ba ahli ahalin ilm annahu qama ala babil ka'aba wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun ba da labari cewa lalle ya tsaya a wajen kofan ka'aba sai an baci hadisin wa fihi qala summa ya ma'ashar ƙuraishi a cikin zai manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam ya ku taron ƙuraishawa ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke tunanin zan aikata gare ku yanzu dai gashi wato kun kore ni a makka kun kashe min sahabbai kun ɓace musu dukiya kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza to yanzu gashi Allah ya dora ni akan ku yanzu Allah ya dora ni akan ku me kuke tunani zan aikata a gare ku a gani manzo Allah ke tambayan su a ma tarau ma tarauna anni fa'ilun bikum me kuke tunani zan aikata a gare ku qalu sai suka ce khairan akul karim wa bunu akil karim suka ce babu abin da zaka aikata a gare mu ya rasulullah face alkhairi kai dan uwa ne mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci to sai manzo Allah ya ce musu izhabu fa antum tulaka ku tafi kun zaman to sakakku an kyale ku an gani sai manzo Allah ya yace musu duk wannan ta'addancin da suka yi masa a wancan lokaci sun majalasa faƙama ali sannan sai manzan Allah ya zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai aliyu dan abi dalib radiyallahu anhu sai ya miƙe faƙala sai ce ujmi alanar hijaba wasu ƙaya wa mai ujmi a walmai wandubuwa ujmi alanar hijaba wasu ƙaya wandubuwa ya ce an tattara mana mu bane hashim an tara mana ainihin kulawa da ka'aba an tara mana shayar da masu aikin hajji an tara mana annabta duk mu kaɗai gaba ɗaya na fatan gane wannan to kaga wannan magana da aliyu ya faɗa bai san cewa zai iya motsar da jahiliya ba Shi ne manzan Allah da ya ji wannan sai manzan Allah ya sauri ya tare numfashin aliyu ya ce wannan magana ba gaskiya ba ne maganar siƙaya wato maganar Hijaba, kulawa da masu aikin hajji yana nan a hannun su kabilan su wannan a Usman bin Dalha, su ne banu shaiba yana nan ba za a kwace ba an bar musu shi an gane wannan ko ne a cikin wata ruwaya annabi ya miƙa mabudin ka'aba zuwa ga Usman bin Talha faqala sai annabi ya ce khudha khalida mukhallada ka karɓe ta har abada kuma a halarce ga ta an baka ya miƙa mai in ni lam a a dafa ha ilaikun walakin dafa Allah dafa'aha Ya yake ba wai ni ne na miƙa muku wannan ba ba ni ne na miƙa muku makullin ba Allah ta'ala shi ya miƙa muku makullin abin da yake nufi wato Allah shi ya bada umarni cewa a miƙa muku mai makulli din ba wai ni na mika muku da son raina ba Allah ta'ala shi ya bada umarni a mika muku an gane ku sai ce wala yanzu uha minkum illa zalimun babu mutumin da zai kwace wannan mabudi daga gare ku face a zalimi saka kabilanku su za su zamanto kabilan banu shaiba su za su zamanto masu kulawa da ka'aba har abada an gano wannan ku? eh shi ne ta wata hanya na Ibnu turai lallai aliyu ya ce ma annabi ujmi alanar hijaba wa siƙaya wanda guwa an tattaro mana ainihin kulawa da ka'aba da shayar da masu aikin hajji da annabta da kaza sai aya ta sauka inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha lalle Allah yana ku? ku mayar da amana zuwa ga masu ita su waye masu ita dama banu shaiba wannan aya da aka saukar an saukar da ita don a mayar da wannan makulli zuwa ga asalin kabilan da ke kulawa da ita to bayan an mayar da makullin zuwa ga balu shaiba sai manzo Allah ya ce babu wanda zai kwace muku wannan makulli sai a zalimi eh lokacin ba su musulunta ba daga bayan da suka musulunta kaga wannan ba karamin awa aka yi musu ba Eh, za su ga gaba daya makka ta zo a hanta ta zama to a hannun musulmi ta zo hannun manzo Allah amma kuma duk da haka ba kwace musu ka'aba ba ba kwace musu kulawa da ka'aba ba an gani abu wannan ba karamin da'awa ba karamin hikima bane daga bayan sa suka musulunta su kabilan banu shaiba an gane ku annabi ya ce su ɓoye wannan makullin kan su kuskura su mika makullin ga kowa an gane annabi yace la yaftahu al-ka'aba illa hum ba wanda zai bude ka'aba sai su annabi ya mika wannan makulli ga shi wannan bawan Allah na'am فدخل رسول sallallahu alaihi wa sallama wa ومعه أسامة بن زيد sai manzo Allah ya shiga cikin Ka'aba alhali tare da shi akwai Usama dan Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talha da Bilal da Uthman bin Talha din nan dai fa makasa fihi naharan tawila manzon Allah ya daɗe a cikin wannan ka'aba din wato yini mai tsawo ya zauna a cikin ka'aba yini mai tsawo Sun kharaja sa'annan sai ya fito fastabakan nas sai mutane suna ta rige-rige suna so mutane suna rige su shigo wurin da manzon Allah yake fa kana Abdullahi ibn Umar awwala man dakhal ya kasance Abdullahi ibn Umar shine farkon wanda ya shigo annabi na buɗe kofar abdullahi bin umar ya fara shiga fa wajada bilalan wara albab qa'ima sai ya samu bilal yana bayan ƙofa a tsaye Ya ga bilal yana bayan ƙofa a tsaye fa sa'alahu aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai abdullahi bin umar ya tambaye shi wai da manzo Allah ya shiga ka'aban nan cikin ta a ina ne ya sallar nafila yake tambayan wa bilal shi babban abin da yake damun shi a gaya mai ina ne annabi ya yi sallah fa ashara lahu ila al-makan alladhi salla fi sai shi bilal ya yi masa ishara zuwa ga wurin da annabi ya yi sallah a cikinsa. sa kaga sahabbai ba su kasance suna karyata junansu ba sahabbai sun amince wa junansu shi yasa kawai tambayar shi ina annabi ya yi sallah da ya nuna mai kuma ya yarda ana karɓar kabaru ahad ana aiki da shi ana aiki da shi sabon manzo Allah ba sa cewa bilal da kai da mutane goma ku gaya mun wurin da manzo Allah ya yi sallah kawai bilal ya yi tambaya ya kai bilal ina annabi ya yi sallah ana nuna mai shi kenan shi ma zai ji wajen ya yi sallah sahabbai sun amincewa junansu da wannan ne ake cewa ba a taɓa ganin sahabbai suna ƙaryata junansu ba a sahaba kullum udulun fika sahabbai dukansu adilai ne kuma amintattu ne su eh قال عبد الله sai abdullahi ya ce فنسيت nasitu an كم kam من min في sai na manta an tambaye shi wai جن nawa yayi a wajen sujada nawa nawa ni kawai an dai nuna mun ga inda ya sallah to ni ma zan je yi sallah a wajen amma raka'a nawa shine na manta an gani? su sahabbai sun dauki manzon Allah shine abun koyinsa a cikin rayuwarsu an gani? yaya annabi ya yi sallah yaya ya azumi yaya ya kaza haka sabbin ke sha'awa amma mu yanzu duk mutumin da yake kokarin ya nuna mana ga yanda manzon Allah ya yi abu sai mai taƙin shi mu muna so a nuna mana ga yanda malam wani ya yi ne ba yanda manzon Allah ya yi ba yanzu duk mutumin da yake kokarin ya kusantar da kai zuwa ga manzon Allah sai ka riga kinsa ko wato duk mutumin da kaga yana sha'awan mutumin da ke kusantar da shi zuwa ga manzan Allah to Allah ya sa mai babban rabo da shi mafi yawan mutane ba sa san a ce musu kala rasulullah sun fi a ce malam wane ya ce imamu wane ya ce waliyi wane ya ce gauti wane ya ce to sai ga mutum yana farin ciki an ce gauti ya ce ko an ce shehi ya ce ko an ce waliyi ya ce in an ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai ga rai ya ɓaci wa iyaz na'am a da gaske ah, yanzu su baye da suke da awon su ne masoya annabi ai su fi kowa nesa da manzan Allah suna nesa da irin sallar manzan Allah suna nesa da usulubi na ibadan shi su din nan ba sa ma karatun hadisi ingantacce ballantana su kusanci yadda manzan Allah ke ibada amma kuma a bakinsu da wake-wakensu suna nuna su ne suka fi kowa san manzan Allah sun sun dauka san manzan Allah wake-wake ne da kaɗe-kaɗe da raye-raye la in har kana son manzan Allah da gaske sallallahu alaihi wasallam ya kamata a gani a wajen sallanka a gani a wajen azuminka a gani a wajen zakkanka a gani a wajen aikin hajjinka a gani a wajen duk wani nau'i na ibadanka a gani kana kokarin koyi da manzan Allah ne a wajen ibadanka to sufaye da suke da awan san manzan Allah su ne kuma suke nesa da manzan Allah wajen ibada ahalin sunna kuma da ake suka sufaye suke suka wai makiya manzan Allah su ne kuma suke kusa da manzan Allah wajen ibada a wajen aƙida a wajen mu'amala da sauransu wa iyaz billah na'am حدثنا الحيثم بن خارجه حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أخبرته للي عائشة رضي الله عنها تاباش لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح للي منذ صلى الله عليه وسلم يا شقا شكرا فتو مكة من كد من كدائن التي بأعلى مكة يا شقا دقا كدا وندي كان سما مكة تابعه أبو أسامة ووهيب في كدا نعم حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كدا منظور صلى الله عليه وسلم يا شقا رانا فتو مكة شكرا فتو مكة daga can sama makka daga can kada daga nan ya shiga باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح باب مسوكين منزو صلى الله عليه وسلم ranar fatawa makka da aka yi fatawa makka a ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى باب ولو دي باب لاباري cewa lalle ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallar duha ga ummi hani in ba ummu hani ba ita ce ta fara bada labarin ta ga annabi yana sallar duha an gane ku, da hanzi. fa inna hadha kagat annahu yawma fatih makkah domin lalle ummu hani ta ambaci cewa lalle ranar fatahu makka igtasala fi baitiha yayi wanka a gidanta thumma salla thamaniya raka'at sannan sai yi sallah a takwas qalat sai suke cewa lam hu salla salatan ha. Ta ce ban taba ganin shi ya sallaci sallah wanda ya fi sauƙi gare shi ba wato sallah ne wanda bai tsawaita da yawa ba sallah ne mai sauƙi sosai ban taba ganin ya sallaci sallah wanda yafi sauƙi kamar wannan sallah da ya yi ba a gidana gaira annahu yutimmu ruku'a was sujud sai dai cewa fa yana cika ruku'u da sujada kada ka yi tsammani cewa sallah ne wanda ya sassauta har ma bai damu da cika ruku'u da sujada ba sallah ne wanda ya sassauta amma fa yana cika ruku'u sosai yana cika sujada sosai to kaga wannan sallah an yi shi ne ranar fatawu makka sannan kuma yayi wannan sallah a gidan ummu Hanin, kuma raka'a nawa raka'a takwas kuma an yi wannan sallah ne da hantsi to da wannan kenan a ina ne ya sauka ranar wa makka da zahirin wannan hadisi kaga ya sauka a gidan wannan wannan tsohuwa ummu hani radiyallahu anha ya sauka a gidanta nan kuma wato an ce ranar wa makka yayi wanka a gidanta bayan yayi wanka yayi sallah raka'a takwas nan sai ya fita ya fita kaga da wannan za a ce manzo Allah ranar fatau maka ya sauka a gidan ummu hani an gane wannan ku Allahu a'lam na babun babun حدثني محمد بن بشار حدثنا بندق حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن an عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم كان النبي صلى الله wasu malamai suna ganin cewa ita umu hani manzo Allah ba wai ya sauka a wajen bane manzo Allah ya sauka a wajen ne kawai wato ya sauka a wajen ne yayi wanka yayi sallah sannan sai ya koma zuwa ga wajen da aka sanya mai shema shine can wajen shu'aibu a wajen a wajen shi'ibi abi talib can ya sauka a can shi'ibi abi talib ne amma ita a wajen ta kawai ya je yayi wanka ne yayi sallah raka'a takwas sannan sai ya bar wajenta an gane wannan ku to wannan shine ra'ayin wasu malamai ba wai ana nufin nan ne ya sauka ba Allahu a'lam haddathana Muhammad bin Bashar haddathana Gundar haddathana Shuba an Mansur an Abi Duha na'am Aisha an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin rukuunsa da sujjadansa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya ubangijin mu da godiya a gare ka allahumma bisirli ya allah ka gafarta mu na'am hadathana abu nu'man hadathana abu awana an abi bishrin an sa'id ibn jubayr an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga ɗan abbas allah ya kara musu yadda yake kana umar kana umar yudkhiluni ma shi badar ya kasance umar ɗan khattab yana shigar da ni tare da tsofaffin badar tsofaffin da suka halarci yakin badar sai umar ya shigar da ni ya zaunar da ni cikinsu. su ba a ba'dhum kuma lokacin abdullahi bin abbas yana karamin yaro ba shi da shekaru an gane ko abdullahi bin abbas karamin yaro ne ba shi da shekaru sai a zaunar sai umar ya zo ya zaunar da shi cikin tsofaffin da suka halarci yakin badar faƙala ba abuhum to sai wani sashe daga cikin wayannan tsofaffi sai ce lima tudkhilu hadha alfata ma'ana yace ma Umar me yasa kake shigar da wannan saurayi tare da mu walana abna'un mithlu alhali muna da 'ya'ya misalin shi eh wannan karamin yaro ya za a yi ka ringa shigar da wannan karamin yaro cikin mu mu tsofaffi kuma mu din nan mu ne tsofaffin badar kuma a wajen ilimi mu ne manya-manyan masu ilimi to ya za ka yi ka ringa shigar da wannan karamin yaro tare da mu alhali muna da 'ya'ya irinsa in haka ne mu ma a ringa ɗibo yaranmu a ringa shigo da su mana kun fahimci wannan ayi to saboda haka ya jin daɗi ya ga an shigo da abdullahi bin umar abdullahi bin abbas cikin su فقال innahu ممن قد علمتم sai Umar ya ce lallai shi wannan bawan Allah yana daga cikin wanda kun san matsayinsa kun san matsayin wannan bawan Allah a wajen ilimi da falala wannan shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu an an gano wannan ko to amma su suna ganin ai shekarunsa yayi kadan sosai a shigar da irin wannan karamin yaro a cikin tsofaffi gaskiya suna ganin ba daidai bane qala fada'ahum ne. Ya ce sai Umar radiyallahu anhu sai ya gayyaci su tsofaffin nan wata rana wada'ani a ni ma sai ya kira ni tare da su Kala wa ma ru'ituhu da'ani yawma ra'aituhu ru'ituhu yace ba na'am wa ma ra'aituhu da ni yau ma'irin. illa li ni. Ya ce, wato bana ganin cewa ya kira ni a wannan rana illa li yuriyahum minni sai dan ya nuna musu matsayina shine dalilin da yasa ya kira ni an gani ya gayyaci tsofaffin badar sannan kuma ya zo ya gayyaci ibn abbas sai ibn abbas ya cewa ba na ganin cewa ya gayyace ni face dan ya nuna musu matsayina ya nuna musu ko ni wane ne فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح sai ce musu me kuke cewa game da wannan aya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja me kuke cewa game da wannan aya ina so ku fitan mun da fikin wannan aya din hatta khatama sura har ya kai karshen sura din idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa karshe ina so ku gaya mun mai suran nan ke karantarwa fa qala ba'dhum sai wasu tashi daga cikin suka ce umirna an nahmadallahi an nahmadallaha wa nastaghfiruh suka ce an umurce mu mu gode ma Allah mu nemi gafaransa idan nusigna wa futiha alaina idan aka ba mu nasara aka ba mu fatayi in har an ba mu nasara aka ba mu fatayi to an umurce mu mu gode ma Allah mu nemi gafaransa wannan ba gane wannan eh wa qala ba'dhum la nadri wasu sashi suka ce gaskiya ba mu san fikiyon ayan ba sai dai za mu iya fassara gundarin ayan amma fiƙihun da ayan ke karantarwa ba mu sani ba a ce fassara gundarin aya daban fitar da fiƙihun ayan daban na fasan gane kada mutum ya ga kawai za a iya ja mai baki ya fassara kalma da kalma sai ya ɗauka ya san fiƙihun aya ai sahabban nan larabawa ne in dai fassara ne kalma da kalma za su iya fassarawa amma wani darasi ne ayan ke karantarwa suka ce gaskiya su ba san darasin da ke karantarwa ba suna so umar ya wayar da su na aulam ya kul ba'dhum shay'a ko kuma wasu sashe daga ciki suka yi shiru ba ce komai ba fa qala li ibn abbas sai umar ya ce mun ya kai dan abbas A ka kul? shin kai ma haka zaka faɗa kamar yadda sauran suka faɗa qultu la nace ni ba haka zan faɗa ba qala kama kul. kama kul. to in ba haka zaka faɗa ba to me zaka faɗa kai قلت هو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له يشي wannan aya ajalin manzon Allah ne sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da manzon Allah cewa lokacin tafiyarsa ya kusa Allah ya kusa ɗaukar ransa shine ma'ana idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir hazwa da karshe idza wal fatahu makka eh idza ja'a nasrullahi wal fath inji ibn abbas in in in taimakon Allah ya zo da kuma fatahi shine fatahu makka fa zaka alamatu ajalik wannan shine alaman ajalinka da zaran fatahu makka ya zo fatahu makka shine alaman cewa ajalinka ya kusanto fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana eh, tawwaba wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika kaza an gane to da zaran kaga wannan alama kaga mutane suna ta shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a ana ta musulunta ta ko ina fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka kuma ka nemi gafaransa innahu kana tawwaba lalle shi ya kasance mai yawan tuba ne shi qala umar sai umar yace ma a'lamu minha illa ma ta'lam wallahi ni ban san komai game da wannan aya ba sai abin da ka sani ya kai dan abba an gane wannan fikihun da ka fitar ni ma iya ilimi na na kan wannan ayan ina fasan gane wannan kaga tun daga nan wajen sai Umar ya nuna musu cewa wato yaro da gari ne abokin tafiyan manya Abdullahi bin Abbas karamin yaro ne a wajen shekaru kwarai da gaske amma kuma a wajen ilimi ba karami bane shi an gane to saboda haka daga yanzu in na shigo da shi cikin ku ku yi haƙuri kun ji dalilin da ya sa nake shigo da shi dama amfanin zama da ku ba na zauna da ku bane don shekarun ku kawai ni fada na ina ina ina zaunarwa ne a cikin fada na manya-manyan malamai nake so mahaddata qur'ani mahaddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan al'amari ya taso cikin addini su bani shawara ina fatan gane wannan ba wai shekarunku na zaunar ba iliminku na zaunar kada ku yi tsammani na zaunar da shekarunku ne ta saboda haka abdullahi bin abbas yana da ilimi fiye da mafi yawa daga cikin saboda haka ba na zaunar da ku nan bane dan shekaru na zaunar da ku ne saboda ku bani shawara a ilmance qala Allahu qala rasuluhu ina fatan gani in kuna da ƙananan yara kenan in kuna da ƙananan yara irin ibn abbas ku kawo su yara irin ibn abbas wanda suke da ilimi da hikima irin na ibn abbas ba su da shi su kansu wanda suke zaune a wajen tsofaffi masu ilimi din da yawa daga cikinsu su bai kai na ibn abbas din ba an gani? kaga wannan shine abinda umar ya nuna mana ashe babban abin da ake dubawa ga mutum shine ilimi to yanzu a wannan zamanin idan aka samu karamin yaro yana da karatu za a iya shiga da shi cikin manya-manyan masu ilimi ko kuma shi ba za a ce rashin kunya ne shin karamin yaro in yana da ilimi zai iya yin fatawa eh zai iya yi ko masu shekaru fa in suna da karancin ilimi kenan ba shekarun ake dubawa ba ga ƙaramin yaro yana da zurfin ilimi ga tsofaffi kuma suna da ƙarancin ilimi su wane ne za mu ɗauka mu amfana da su za a amfana da masu ƙananan shekaru amma da ilimi kun fahimci wannan ko imamu malik lokacin da ya fara fatawa bai wuce shekara 20 da wani abu ba da ya fara fatawa a shekenan inda ana duba shekaru ne sai a jira sai malik ya fi shekara 60 ko shekara 70 kafin ya fara fatawa kuma a lokacin da zai fara fatawan nan akwai wanda suka fara fatawa kafin shi da yawa sai a ce shekarun shi bai kai ba a dakata don kai kare yawa mutane rashin kunya kuma inda na'am wa alaikum salam ta ai da masu ƴan ƙura'aniyu ai raddi ga ƴan ƙura'ani ma yana da yawa ai ai wannan dama raddi ne ga yan ƙura'aniyu Su ana so in za ka yi fassara fassara ka yi daidai da yadda manzan Allah ya karantar to su ƙura'ani ƙura'aniyu fassarar su daban da na manzan Allah kai bil hasali ma dan ƙura'ani ko ya faɗa ko bai faɗa ba yana so ya nuna ma shi mai fassara shi ma manzan Allah ne irin aikin da manzan Allah zai iya shi ma ɗan ƙur'ani yana ganin shi ma zai iya kuma yanci wannan aiki shi yasa ɗan ƙur'ani babu ruwan shi da ainihin manzan Allah a wajen fassara na ɗan ji wani tattaunawa tsakanin ɗan ƙur'ani da wani ahalus sunna ana tattaunawa sai aka zo maganan cewa ku ƴan ƙur'ani kun ce komai na cikin alƙur'ani sai ce eh. sai ce to ina so wannan bayanin da muke yi da kai ka kawo shi a cikin alkur'ani sai ce to dakata zan ma bayani dalla dalla sai ce to bayanin fa dalla dalla ya zama to a cikin alkur'ani an gane sai ce to sai shi nan qur'ani da ga an tafura shi da yawa sai ce to kana so ka ce mun duk abin da ya faru a duniya sai an kawo kur'ani sai ce ai kun ce komai na cikin qur'ani komai duk abin da zai faru sai ka kawo suke to kana nufin hatta yakin biyafura da ya faru kaga zan iya baka labarin yakin biyafura ai babu shi a cikin alkur'ani sai ce to amma yakin badar fa shi ya yadda ku duba wannan dabba din ya yadda zai bada labarin yakin biyafura baya cikin alkur'ani kuma gaskiya ne yakin amma yakin badar tunda bai cikin qur'ani ba gaskiya bane ka duba kokolwan nan qur'aniyun da yakin badar da yakin biyafura duk ba yaki bane to yakin biyafura shi zai iya bada labarin yakin biyafura amma duk wani mutum da ya bamu labarin yakin badar to wannan yaki karya ne tunda babu shi a ƙur'ani kaga tun anan wajen kun gane su abin da suke nufi Allah shi kiyaye حدثنا سعيد بن شرحبيل حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد شي أبي شريح العدوي رضي الله عنه ya ce wa amr bin sa'id wa huwa yab'athu al-bu'uth ila makka shi amr bin sa'id din nan gwamna ne an gane wannan ko yana so ya aika da sojoji zuwa makka domin a je a yaƙi abdullahi bin zubair idan ni ayyuhal amir yace ka bani izini ya kai gwamna أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح shi wannan gwamna fa yana so ya zo ya yaki sahabu manzan Allah lokacin da abdullahi bin zubair mutanen makka da mutanen hijaz suka yi masa mubaya'a to sai shi wannan gwamna din daga cikin gwamnonin banu umayya yana so ya je ya yaki abdullahi bin zubair an gane wannan ko to shi ne shi wannan sahabin wani sahabi ne wannan shi ne abin shurai al'adawi sai ya ji labarin cewa ga gwamna zai je yaƙi abdullahi bin zubair shine yayi sauri ya je wajen gwamna yayi sauri ya tafi ina gidan gwamna ba wai ya hau kan mumbari a masallaci bane yayi zage zage yayi ihu yace kai gwamna azzalimi ne karka kuskura ka je ka yaƙiwa ne a'a ya je ya same shi ne a inda yake ya je har inda gwamna yake an gane wannan ko sai ce masa izalli ayyuhal amir ka bani izini ya kai gwamna uhaddithka qawlan kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-gad yawm baka labarin wata magana wanda manzon Allah ya tsayu da shi wa shegari ranar fatau maka manzon Allah ya wannan magana sami'atuhu udhnai kunnuwa na sun ji wannan magana ji sahabin annabi wallahi kunnuwa na sun ji wannan magana da manzon Allah ya faɗa wa wa'ahu kalbi. kuma zuciya na ya haddace maganan wa absaratu aynai kuma idanuwa na suna kallon manzon Allah lokacin da yake magana ne takallamu bihi lokacin da manzon Allah yake furta wannan magana idanuwa na suna kallon shi hamidallahi wa asna alai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya gode ma Allah yayi kirari a gare shi ثم قال sannan sai ce inna makkata haramaha Allah lalle makka Allah ya haramta ta Allah ya haramta ayyaki a cikin ta Allah ya haramta a kashe dabbobi Allah ya haramta a yi kaza a yi kaza Allah ya haramta a yi farauta in kana harama walam yuhazimha hazim Hannas. ba mutane ba ne suka haramta ta an gani manzo Allah ya ce. makka Allah ne ya haramta ta ba mutane suka haramta ta ba La ya لا يحل لامرئ billahi بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما بايا halatta ga mutumin da yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe ya zubar da jini a cikin ta shi sahabin ya kawo ma wannan gwamna ɗin wannan hadisin baya halatta ga mutumin da ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ya zubar da jini kar ka je kaga kamar yana so ya ce mai kenan kada ka je ka ce za ka je ka yaƙi Abdullahi bin Zubair a Makka ka zo ka zubar da jini in ka zubar da jini ka saba ma wannan hadisi wanda manzon Allah ya yi hudu ba ranar fatawar Makka wala ya abida biha shajara kuma kada mutum ya karya bishiya a wannan a Ka'aba a Makka fa in ahadun tarakhasa li qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fiha faqulu la idan wani yana so yayi amfani da rangwamen da ainihin Allah yayi wa manzon Allah na yin yaki a cikin ta ila wani yace yana so yayi amfani da rangwamen da Allah yayi wa manzo cewa manzon Allah yayi yaki ai Allah ya ba manzon Allah ya je ya fatawa Makka to ila wani ya labe da wannan cewa ai tun da Allah ya ba manzan Allah wannan dama mu ma bari mu yi amfani da wannan dama mu ma mu je mu yaƙi a maka sai ya to idan mutum yana so ya amfani da wannan dama fa qulu lahu sai annabi ya ce ku ce masa inna Allah azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum lalle Allah ya ba manzan Allah sa izini yayi fatawu makka ku ba ma ku izini ba wa inna ma azina li fiha sa'atan min nahar ni ma manzon Allah Allah ya bani izini ne wani dan lokaci na ina yini da na wuce lokacin da shikenan ni ma an dan ban time da time din ya wuce ban da iko in ci gaba da yin yaki a wajen wa qad adat ummatu hal yau to hakika haramcin ta ya dawo yau ka hukumati hadil am kamar yanda haramci yake jiya yanzu haramcin ya dawo yau kamar yanda haramci yake jiya sa kai din nan in ka je yanzu da izinin wa zaka je kai yaki a maka wal yuballighi shahidul ga'ib sai annabi yace wanda kenan ya isar da sako ga wanda baya nan an gane kaga wannan hadisi ya karantar da mu ilimin isnadi na'am wanda kenan su isar sahabbai da kenan su ga yawa tabi'ai sahabban da kenan su ga yawa sahabban da ba sa nan sannan sahabban da kenan su ga yawa tabi'ai wanda ba su halarci al'amarin ba ina fatan gane wannan kaga annabi ya gaya mana ana karban kabaru ahad sannan annabi ya gaya mana akwai ilimi na ainihin isnadi wannan ya gaya mu wannan wannan ya gaya wancan har sako ya kai zuwa gare mu na'am ila li abi shuraihin ma ba qala laka amr to sai aka cewa abi shuraih aka cewa sahabin da ka kawo ma gwamna wannan hadisin me yace maka shi gwamnan Kala, kala ana a'lamu bi zalika ka ya Aba kai. Wai sai gwamna yake cewa na fi ka sanin wannan hadisi ya kai sahabi. Gwamna ba. Shi gwamna nan ba sahabi ba ne shi. Amma yana gaya wa sahabin manzon Allah wai ya fi ki sanin ma'anan hadisin. Eh? Shi ne. Ni na fi ka sanin ma'anan wannan hadisi. Ka kyale ni kawai. Wato yana so ya gaya mai cewa wannan hadisin bai hana ni yaƙi a Ka'aba ba. bai hana ni in shiga makka in kashe abdullahi bin zubair ba zan je in kashe abdullahi bin zubair da shi da mabiyansa innal haram la yu'idu asima asiya ai harami baya tsara mai sabo shi abdullahi bin zubair ya mana tawaye ne kuma haramin makka ba zai tsare shi ba wala fagan dami ko wanda ya gudu da jini wala fagan bi kharba ko wanda ya gudu da fashi in mutum ya gudu da jinin wani aka bi shi a guje shiga ka'aba ka'aba ba zai tsare shi ba shi ya manta an ce wa man hu kana amina duk wanda ya shiga ka'aba ya zama to amintacce in dan fashi yayi fashi a waje sai aka biyo shi a guje sai ruga a gudu ya shiga ka'aba ya tsira an gani sai dai idan idan an fito da shi daga ka'aba an fito da shi waje sannan a hukunta shi amma matsar yana cikin harami to ba za a kaba shi ba an gani in dai mutum daga waje ya gudu ya shiga ka'aba ko ya shiga harami ya tsira amma idan mutum yana cikin haramin maka ne dama asalin shi mazaunin haramin maka ne sai ya yi laifi a wajen to za a kama shi a fitar da shi waje a wajen wasu malamai sai a hukunta shi a waje an gani to shi kuma wannan bawan Allah da ke cewa Abdullahi bin Zubair ya musu tawaye ba gaskiya ba ne bai musu tawaye ba mutanen Hijaz su ne suka yi mubaya'a ga Abdullahi bin Zubair kamar yadda malaman tarihi suka kawo muka duba albidaya wani haya bayani ne mai tsawo amma bai yi tawaye ba A gani maganin da yake cewa wai harami baya tsara wanda mai sako ko wanda ya gudu da jinin wani A gani harami yana tsara mai sako sai dai idan za a hukunta shi a yi waje da shi amma ba a zubar da jini a cikin makaɗin ina fatan gane wannan an ce lokaci ya yi ne bari mu tsaya in Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan bayanin sai tambaya akwai wa alaikum salam shek akwai wanda suke kawo da irin wa'ilan hadisan sai su dinga cewa ai gashi nan ya mai inkari a bainar jama'a ya mai inkari eh wai ya mai suna kafa hujja da shi akan inkarul alai da ce wai gashi nan yayi wa shugaban inkari shi wannan bawan Allah ya je ya samu gwamna ne fa a inda gwamnan yake annabi ya ce afdalul jihad kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce shi su wa'annan mutane da suke inkari za ka ga gwamna gwamna yana can inda yake su kuma suna nan masallaci suna ihu an gani sai mutum ya hau masallaci ya ringa cewa gwamna kayi kaza kayi kaza kayi kaza alhali gwamna baya wajen amma gaci wannan bawon Allah ya je har inda gwamnan yake kuma ya je ya nuna ma gwamnan kurakuran shi an gane wannan ku? kuma ba ya yi ne a cikin gidan gwamna ɗin ba ya zo gaba garin mutane ba nan ba gaba garin mutane a wajen ka fahimci wannan aiki aha eh da ya sunan ma'awiya ke irin eh, wannan abdulmalik bin marwan lokacin ma'auya ya riga ya rasu da eh, lokacin na ganin ana so abdulmalik bin marwan yana so ya tattaro karfin mulkinsa sai ga cewa ga wancan arga an mai mubaya a can wajen da aka mai mubaya shi kuma yana so ya dawo duk gaba ɗaya kowa ya zama karkashinsa amma a wancan lokacin ba su yi mubaya a gare shi ba shi abdulmalik to shi ne daga baya yake so a yi ba wai tawaye abdullahi ne ba shi da yana cin gashin kanshi ne shugaba ne wanda an ga an zaɓe shi sun ga cancanta shi suka zaɓe shi insha Allah in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi ƙarin bayani ya kafa mu insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk